الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه المجاهدين وعلى كل من دعا بدعوته ودعوتهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته to ina roƙo mu ce alhamdulillahi alhamdulillah alhamdulillah wa shukuran lillah domin Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wannan tufet uh, da aka bani tufet ne mai nauyi ya kamata a ce an samu mallami wanda zai bayani a kansa don bayanin malam sai malam ni ko almajiri ne don ina cikin karatu a nan zariya ni gudu kamar irin almajiri nan da ake kaiwa makaranta da allo a azamai abin basin in ya kai alamtar kaifa sai a neme shi a rasa to ni irin su ne to amma tare da haka albarkacin zama da malamai zai yiwu in dan cincinci wasu 'yan abubuwa in gaya muku amma dai duk abin da na baku ku yi haƙuri wa mala fala ni. abin da na baku ku haƙura da shi abin da ban baku ba to ku yi haƙuri kar ku kallawa min shi la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha dan na wada muku ni ba malam bane bayanin malam ko sai malam to shi musulunci inda duk ji ana cewa shugabancin malam shugabancin malam to abai lalace domin shi musulunci bai taba sanin wani shugaba na shi in ba malam ba tun da ya faru a lokacin da allah maɗaukin sarki zai bayyanar da wannan musulunci wato bad'ul islami alhaƙiƙi da ana cewa wajen tarihi a ce bad'ul islami a makka wannan bad'u zuhuril islami fi makka ne ba bad'ul islami ba bad'ul islami ya bayyana tun lokacin da Allah ya halicci annabi adamu to mu dan mun duba Allah ya zaɓi annabi adamu ya zama shugaba na musulunci a lokacin abokan hamayya ko ku waɗanda ke ganin ya kamata su zama shugabanni tare da annabi adam su ne mala'iku alladhina la a sunan ma amarahum wa yaf'aluna ma wanda suke mala'ikun nan ba sa saba ma Allah ga duk umarnin da Allah ya ba su suna aikata abin da Allah madaukin sarki ya umarce su da shi wannan shaida ce ta Allah wa kafa billahi shahida to Allah ya gaya ma mala'ikun nan masu tsarki cewa zai zaɓi shugaba wanda zai maye duniyan nan da tsarin Allah wanda zai wakilci Allah a wannan bayan ƙasa da tsari wanda za a gudanar da rayuwa da shi Allah ya ce zai sanya annabi Adam mala'iku sun nuna cewa to Allah ya ba su labari mutanen ‘ya'yan annabi Adamu mutane ne masu ɓanna suna kashe-kashe suna zubar da jini ne amma mala'iku ba su da wani aiki illa tsarkake Allah to Allah ya yi su sani su mala'iku saboda haka amma bai ce musu shi nisa ba shi ni ba kawai kar in sake jin magana sai ba su tes da su da annabi adam ta gehen ilimi a wannan tes da aka yi sai annabi adamu ya ci da annabi adamu ya ci shikenan sai suka su suka saki sun yarda cewa lalle shi ya cancanta ya zama wannan shugaba to sai aka ba shi wannan shugabanci ba tare da wata hamayya ba Allah na da iko ce na naɗa shi kawai ba wata magana domin Allah la yus'alu amma yaf'al ba a tambaya Allah don me kai kaza kama da suka tambaye shi bai ce musu wai teto ya ce yi cikin ku akwai mai magana ya bai ba haka ba sai ya ba annabi Adamu hanyar da zai bi ya nuna matsayinsa ga mala'iku bayan ya nuna matsayinsa sun yarda sai aka ce to ku je ku gaida malam mala'iku suka je suka gaida malam shedan yana cikinsu su yace shi kan bai zuwa da wannan saboda yaƙi ya gaida malam Allah ya tsine masa shi za komi za mu fara mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine farkon musulunci Allah madaukin sarki yana cewa wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in alim وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قالوا بلى هذا هو الجواب وإن لم يقولوا Allah yace ka ambata lokacin da Ubangijinka wanda yake shire ya halicci duk abin da a cikin bayan ƙasa ɗin nan don mutum. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ka gani a bayan ƙasa Allah ya yi shi don ɗan adam. sannan ubangiji su mastawa ila sama sannan ubangiji ya nufa zuwa ga sama fa hunna ay hunna, ya suranta su sab'a samawat sama bakwai Allah shine masani da dukkan komai to bayan Allah ya faɗi goron da zai ba ɗan adam a bayan ƙasa ya halicci komi don shi to shi kuma wani aiki za a ɗora mai aka ce to Allah yana gaya wa mala'iku lokacin da yake ce mala'iku zan sanya khalifa ta na'ibina wakilina a cikin wannan ƙasa don gudanar da rayuwa da al'amura na yau da kullun yana gaya mala'iku mala'iku suka tambayi ubangiji ya ubangiji za ka sanya a cikin wannan ƙasa wanda zai yi ɓarna a cikin ƙasa ya zubar da jini ya karkashe 'yan uwansa to mu dai masu tsarkake ka muke ba ma saba maka ba ma gita ma umarninka sai Allah ya ce musu ni na san abin da ku ba ku sani ba Allah ya karantar da annabi Adamu sunayen abubuwa jumlatan al-asma sa'an nan bayan haka sai ce ma mala'iku su ma'ara da ma'alar mala'ika sai ce mala'iku to ga sunan ku bani labarin sunayen wa'annan abubuwa in dai gaskiya ne kuna da ilmi kun cancanta ku zama shugabanni sai suka dawo suka ce ya ubangiji aiki ya tabbata gare ka ba mu da ilimi sai abin da ka koya muna cikin abin da ka koya muna babu sunayen wa'annan abubuwa domin kai ne masani kai ne mai hikima sai Allah ya ce ma annabi Adam tashi ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwa annabi Adam ya tashi ya ambaci kowane abu da hikima abin da ake yi da shi bayan ya gama ba su labari duk sannan ubangiji ya ce musu ashe ba na gaya muku ba ni ne masanin abin da ke gaibin sama da ƙasa kuma ni na san abin da kuka bayyana da abin da kuke boyewa magana ta ƙare suka ce haka ne saboda haka annabi adamu ya zama shugaba ta hanyar jarabawa ta gehen ilimi to tun daga wannan lokaci sanda duk duniya ta kwaɗe ta cakuɗe ta lalace sai Allah ya turo annabi wato malami wanda zai zo ya gyara ɓannan maɓannata ya tada karkatawa masu dubara ya gyara zurfafa masu wuce gona da iri har a dawo kan hanya har aka zo ƙarshe shine zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sanar da mu addinin nan ya cika babu annabin da aka saukan littahi aka ce addini ya cika sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin John cikin New Testament za a ga John abin nan 14 15 16 annabi Isa yana cewa ban zo don walwale a taura ba sai dai a cicika to amma a wannan wurin inda yake wasiya cewa zai tahi amma mai zuwa na zuwa bayansa shi za a bashi komai da komai Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam John chapter 15 verses 20 to last haka nan 15 chapter 15 verses 22 to last sannan 16 verses 4 to 17 ya yi bayani wa ma'arsa ka illa ka fatan linnasi bashiran wa nazira sannan wa ma'arsa ka illa rahmatin lil'alami duka waɗannan ayoyi da na yi magana sun yi bayaninsa sannan kuma shine khatimin nabi'i wa ma yandiku anil hawa duk waɗannan ayoyi in kun karanta za ku samu sun kunshi waɗannan maganganu da na ambata to addini ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan daga yau addini ya cika farkon aya al-yawma isa alladhina kafaru min dinikum wa la takshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce wa annabi daga yau ku musulmi duk wani kafiri a duniya ya yanke tsammanin zai ruguza musulunci na ya zan babu shi a duniya sai dai ya baku wahala amma kafiran duniya sun yarda duk wahalar da za su yi ba za su iya kashe musulunci a duniya ce babu sauran musulunci ba wannan ko wani kafiri ya yarda da wannan sai dai a fashe a kecire ni a ɗebe haushi wani ɓangare kamar da aka yi a tafawa ɓalewa kamar da aka yi a zangon katab wannan duk kecire ni amma ya hana a yi sallah zankuwa ya hana a yi sallah samuru ya hana a yi sallah mararraba ga gidan baka tafe ga masallaci bai da iko ya ce ka a yi sallah don ya kashe mutanen zango to saboda haka sun yanke kamnar su rinjaye wannan addini kuma Allah ya ce daga yau wannan addini ya cika ba sauran ƙari kuma Allah ya ce ni'ima wadda zai yi mana duka gaba ɗaya ta cika li'anna min akbarin ni'ami lil'insan huwal islam mahi girman ni'ima ga mutum a rayuwar duniya shine musulunci Allah ya ce ya yarda da wannan musulunci ya zama addinin tashin kiyama to anan Allah ya gaya muna babu saura annabi khatimun nabi'in an gama annabta an cika addini to shi irin waɗancan barna da ta yi ta aukuwa can zamanin da aka yi ta aiko annabawa suna gyarawa ba za ta sake afkuwa ba a'a za ta afku to waye sai Allah ya ce annabi ya gaya ma mabiyansa al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa kuma don kada a yi tsammanin in annabi ya mutu za a zo a yi waso so a yi gwanjon kayansa a yi ta raba wanga ya ɗau gida wanga ya ɗau raƙumi wanga ya ce shi adda kayan yaƙi wanga shi adda kaza a'a sai annabi ya ce li annal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinara annabawa ba su bar gadon dirhami ba ba su bar gadon dinare ba wa innama warrasul ilm Abin da annabawa suka bari gado shine ilmi faman akaza bihi faqad akaza bi hazin wafir wanda duk yayi riko da wannan ilmi to yayi riko da rabo wanda yake cikakke daga cikin gado annabawa wannan tasa a sahabi al-jalil abu huraira radiyallahu an wata rana ya zo ya samu mutane cikin kasuwar madina kasuwar musulmi ta harra wadda annabi ya kafa musu daidai tarar da yahuda na da kasuwa wanda ake karba intanet rabino wato kuɗin shiga wuta sai annabi ya kwanne min ɗin wannan kasuwa sai aka tufu ta kansu nan suke saye nan suke sayarwa kuɗin da sun kai ta aljihun musulmi su ta yi aljihun musulmi to sai abu huraira ya zo tarar da musulmi an kakkasa wannan na sai da nama wannan barkono wannan wane ne wannan wane ne sai ya tsaye ce ma balukum wa mirasu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yuqsam fil masjid wa antum mustaqiluna na fisu. me kuke yi nan ga gadon manzon Allah ta ana raba a masallaci kun zo nan kun shagalta da saye da sayarwa sai mutane kowa ta kulle ruhuna an ji an ce ga ta ana rabun gado gado abu ne wanda zaka zabu ba wahala an tara an mutu an bamma. sai abu huraira kuma ya riga wasu ya zo kasu ya zo masallaci ya tsaye ko da suka zo suka tarar ga waɗancan na karatun ƙur'ani waɗancan na karatun fiqh waɗancan na karatun hadisi waɗancan na karatun kaza waɗannan sai suka ce ah ya ba huraira aina ma qulta lana ka ce ana na ana rabon gado ina abin da ka ce ina gadon qala al ulama'u warasatul anbiya' وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وهو ذا بينكم abu huraira ya ce ai annabawa ba su taɓa barin gadon dinare ko dirhami ba abinda suka bar gado shine ilmi wanda ko duk ya riko da wannan ilmi to ya yi riko da cikakken rabo daga cikin gado annabawa ga shi nan gaban ku mai zo ya zauna wannan shine gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an yi wannan don a kulle a kar wani ya tsammanin wata gona can ta annabi ko wani uh, raƙumi da wani annabi ya bari ya tsammanin shi za a a aikin da Allah ya ɗaukaka annabi da shi ya zama mafificin halitta shi ne isar da saƙon Allah to idan isar da sakon nan inda annabi ya aje wannan garmat ta isar da sakon Allah zai ce to malamai su dauka ba a ce al'aganiya warasatul anbiya ba a ce al-muluk warasatul anbiya ba ce wane ne a sai aka ce al'ulama kuma aka sa'al don ta faɗa maka irin malaman da ake faɗi to idan muka zo a nan sai mu ce waye malam wane ne malam ne malam ko waye malam muna nan kusa da zaria akwai kalma biyu a farkon littafan fikihu wanda in kun je zaria duk gidan malamin da kuka je kuka tambaye shi ya fassara muku fassara kalma ashe ko alfakihu kowace kalma guda harafi guda yana ɗauke da wata ma'ana duk malamin da a zaria ya san wannan ma'anar Eh, ina fata gobe asabar ranar karatu ne ana iya zuwa a samu malamai a nemi ƙarin bayani a wajen kalmar ashe alif ɗin nan yana da ma'ana lam ɗin nan yana da ma'ana shin ɗin nan yana da ma'ana ya ɗin nan tana da ma'ana ho ɗin nan tana da ma'ana ashe haka na alfaqihu a ɗin nan yana da ma'ana la ɗin nan yana da ma'ana fa din nan tana da ma'ana ƙaf din nan yana da ma'ana ya din yana da ma'ana ha din nan yana da ma'ana wannan don lokacin namu ba shi da yawa ah, malami shi ne malami wanda yake bari in ɗauki kalma ɗaya daga cikin alif na farkon ashe da kuma alif na farkon alfakihu alif din nan kawai malamanmu suna cewa ya arifu alfa matsalatin kabla an yanzu da kitaba wato yana a cikin zuciyarsa akwai matsala dubu za a yi mai tambaya so dubu ya bada amsa bai goma ga littafi ya tambaye mai malam na gaba ya ce ba wannan ita a ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin da ke cikin kalma a da kuma alfaƙi alif na farko da alif na farko kazan ko a gona ko a titi ko a makaranta ko a kasuwa za a yi ma tambaya game da nawazil na musulunci tambaya dubu ka ba da amsa ba tare da ka ce bari sai na koma gida ko ko bari sai mun duba a risala ko iziya ko abin nan da dai sauransu to idan mun dawo mun dibi tarihin ita da'awa kun ga da yawa akan ce al'imamu bukhari a ce al'imamu malik imamu shafi'i imamu ahmadu ibn hanbal imamu abu hanifa ba lokacin da suke rubuta waɗannan littafai su ba su rubuta littafin ba sai da suka tara abin da za su rubuta imamu bukhari hadisan da ya tara don ya rubuta buhari da su sai da ya tara hadisi dubu ɗari aka wato kaman kana so ka yi itatuwa masu kyau na wuta za ka je ka yi ta tarawa sai sun yi tarihi da masallacin nan sannan ka zo ka yi bincike ka gane wanne ne ɗanye wanne ne mai kogo wanne ne rubabbe wanne ne gashi nan dai sai ka tsame na kwarai sannan ka ɗauro gwargwadon abin da kake iya ka kawo gida to haka malaman hadisi haka suke amfani da hadisi Imamu malik wannan muwadda ya tara hadisi dubu ɗari da hamsin sannan ya yi tankaɗe da rere a yin rubuta wannan imam ahmad ibn hanbal ya tara hadisi dubu ɗari biyar sannan ya yi tankaɗe da rere a yin rubuta musnad to bincike na bai kai ga na abu hanifa da ya rubuta nashi abin nan ba aljami'ul kabir ko kuma imamu shafi'i lokacin da yake rubuta al'ummu ina nan kan bi amma su waɗannan nasu na yi bincike shine abin da suka yi sannan daga baya suka yi tankaɗe da rairaya suka rubuta wannan haka muslim ya rubuta ya ta dubu ɗari a hardake sannan ya yanka takarda kuma hadisi nan kar ka ɗauka wai matanin hadisi a'a kowane hadisi daga gare shi har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya su bi sawun tarihi kuma mallaman nan waɗanda sun karo ito hadisin nan da aka ce ni wane wane ne wane din ina ne gidansu yaushe ya rayu da malamwa da malamwa suka yi zamani da shi shin malamin nan da ya ce ya bashi labarin hadisin nan sun haɗu gari ya haɗa su shekarunsu ya yi daidai da yadda zai iya ɗaukar karatu garai sai da suka yi binciken wannan har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da cewa waɗannan tarihin su ya nuna mutanen kirki ne ba sa ƙarya ba sa magudi ba sa mantuwa ba sa cin amana ba sa kaza sa'an da aka rubuta hadisin su to wannan ta gehen hadisi kenan idan muka dawo a gehen alkur'ani alkur'ani kewaye da shi akwai ulumu da yawa zamanin manzon Allah ba a bukata wannan domin waɗanda sun kai karatu ga annabi haka suke kamar wanda ya karatu ga Allah domin annabi bai zo da littafi a hannunsa da alkalami da tawada ba la yaktub wa la yaqra in kan rubuta ga takarda ma kace ya karanta bai sani ba dan bai iya ba wallazi ba asabil ummiyina rasula don haka duk abinda ko tambaya aka wa annabi Allah zai bada amsar ta shine kake ganin kul cikin qur'ani duk inda ka ji kul to amsa ce Allah ya ba annabi ya gaya ma wanda ya tambaye shi ko musulmi ne mai tambaya ko kafiri to annabi ɗaya haka wanda duk ba annabi ba ba kuma wanda ya karatu ga annabi ba to dole sai ya tafi makaranta ya gurfana har gwiwarsa ta yi kanta domin me don ya san abin da Allah ya gaya ma annabi annabi ya gaya masa sahabbai sahabbai suka koyar to Qur'ani yana da ilmomi da yawa tare da shi akwai ulumul Qur'an wanda sun kai kaman fanni bakwai ko takwas wannan sun rataye ga ƙur'ani akwai ilimin asbabun nuzul akwai ilimin tarihin nuzul akwai ilimin annasi wal mansu sannan akwai almujmal akwai almufassal akwai almudulak akwai almuqayyad akwai mutashabih akwai muhkam sannan akwai ilmin riwaya akwai ilmul kira'a akwai ilmul diraya duka waɗannan sun rataye ga alkur'ani wajibi ne ga wanda zai shugabanci musulmi akan wannan addini ya san wannan domin kar ya ɗauki mansuh ya ba da amsa da shi alhali ga nasihinsa dole ne ya zama akwai wannan sannan akwai aya wadda za ta zo ta yi magana akan wane akwai ana kiran wannan khasun almuradu bihi al'am akwai am almuradu bihi al duk cikin ulumul qur'ani dole mutum ya san wannan aya ta ce ka awa wani kaza ta ambaci sunansa ko ko ta yi ishara da irinsa shin shi dai ko ko ana nuhin duk wanda ya bi wannan layin da shi ake to duk irin waɗannan ilmomi suna nan zaune suna da littafai suna da masu koyarwa wajib ne ga wanda zai shugabanci al'umma ya zama yana tare da waɗannan ilmi sannan gehen hadisi shi ma hadisi yana da bukatar ilmomi da yawa tare da shi su ne aka tara aka ce mustalahul hadis ko kuma ulumul hadis ko usulul hadis ko kuma ilimin diraya ko ilimin riwaya duk suna nan cikin hadisi dole ne shi ma ka san waɗannan ilmomin akwai nasir akwai mansu ga hadisi sannan akwai ilmin riwaya Wani ya ci ya ji ga wani shin yaya jin nan yake akwai riwaya ali zuwa ga safil akwai safil zuwa ga ali Da na iya ruwaito hadisi ga ubansa uba na iya ruwaito hadisi ga ɗansa ya aka yi zan haka kowannensu suna da ulumu suna tare da su to bayan wannan akwai wani ilmi wanda malamai ke ce ma ilimin control shine usulul fiqh usulul fiqh za ka ga hadisi wazihi ga shi wazihi amma in ka koma ka bi usulu na sai ka tarar da malaman hadisi sun ruwaito shi sun kawo shi gashi da bayaninsa da komai amma ya goma gehen usulu sai ka ga ba a aiki da shi to ba ka iya sanin me dalili sai ka san abin da ake kira ilmu usulul fiqh su masu ilimin usulul fiqihi kaman shugabanni ne wajen jagorancin al'umma wato wajen sanin addini da sanin siyasa da sanin mu'amala da sanin komai na addini bisa ga masu ilimin ƙur'ani da masu ilimin hadisi tare da waɗannan suna rike da kalmomin annabi waɗannan suna rike da kalmomin ubangiji to su ko waɗannan su ne gwanaye wajen sanin me Allah ke nufi da wannan magana ko me annabi ke nufi da wannan magana shine ilmul usul wanda shi yake da karamci a nan ƙasanmu amma karamcinsa ya shahi dalili ba mu da littafan domin tun farkon sadda ake karatun ilimi a nan muna da littafi ɗaya na usulul fiqh shine kaukabu sada shi ko mun fara samunsa daga ƙarni na goma ko in ce karni na tara zuwa yanzu lokacin da imamu suyudi ya zo ya ziyarci kano ya ziyarci katsina ina tsammanin tsakanin sarkin kano ko sarkin katsina shi ya umurce shi da ya rubuta ma malaman ƙasa hausa wannan littafin domin in banda najeriya ba inda ka je ka samu kaukabu sadi ko da masar inda suyudi ya rayu babu shi saboda ka anan ya rubuta shi wannan ƙasar nan ma za ka same shi rubutu hannu ko kuma ɗab'i wanda aka buga daga nan zari alhamdulillah mun samu wasu malamai sun yi kokari an buga shi bugun zari da sa irin rubutun hannu to tun daga wannan lokaci ba mu sake samun wani littafi na usulul fiqh ba sai karni na sha biyu zuwa na sha uku lokacin da abdullahi ibn fode ya yi karatu shi bayan rubuta alfiyatul usuli wanda yake kamar shi ma talhisi ne daga kaukabu sadi in kana karatun za ka ga abin da ke cikin kaukabu shine abdullahi kamar ya maimaita to sai lokacin cikin wannan karni namu karni na wanda ya kare na sha hudu zuwa wannan na sha biyar lokacin da atsabi'a wato tafireta ta fara aiki an fara samun littattafan usulul fiqh suna shigowa akwai irin su al-mustasfa imamu gazali akwai na imamu wannan malam hudari wanda ya nuru yaqin akwai abin nan na al-mu'tamad akwai dai littattafai da yawa waɗanda sun shigo muna tana ta ta usulul amma har yanzu abin da an wahala yanzu cikin garin Zariya in kana so kai karatun usulul fikihi ba gidan kowa za ka je kai karatu ba sai gidan wani da wani don wanda suka yi ba yawa in ka je Sakkwato, ma haka za ka samu kaɗan na kowane fanni za ka zo a koya ma fiqh za a koya ma hadith za a koya ma tafsiri za a koya ma na'awu da sarfu da komi za a koya ma amma in kace kana son usulul fiqh za a ga ilimin ba shi da yawa sai wa da dawani saboda can farko da suka yi karatu da ta wanda suka karanta sun zan mulakhas kwarai da gaske bayan wannan ilimi na usulul fiqh to sai kuma abinda malamai ke kira al'adat da qur'ani da hadisi da usulu ba za su gano ba sai an samu su fannoni da ake kira al'adat ko kuma al'alat su ne sarfu da nahawu da balaga sarfu nahawu da balaga yana da wuya ga mutumin da bai yi karatu ga manzon Allah ba bai yi karatu ga sahabban manzon Allah ba bai yi karatu ga tabi'i na bayan zai iya kontrolin din Qur'ani ba tare da ya san waɗannan ilmomi guda uku ba don haka malaman da suka zo bayan waɗancan suka ce akwai fanni goma sha shida duk wanda bai mallaki waɗannan fannonin ba to bai kamata gare ko bai halatta ba ma shi ya yanka takarda ya ce zai tafsirin ƙur'ani. ko ko mutum ya ɗauki gundarin qur'ani ya ce zai tafsiri ba tare da ya san waɗancan ba amma kana iya hikaya ka ɗauki jalalaini ka karanta ka fassara abin da a cikin jalalai jalalaini kamar da ka gan shi ko ka ɗauki ibnu kathir ko ɗabari wato hikaya ne, kai kwaikwayon wancan mai tafsiri wanda ya rubuta wannan ka fasara mutane yadda ya fasara, in ya yi kure shi adda da ba kai ba amma dai ɗaukar gundarin ƙur'ani haka kana fassarawa ba tare da kasan waɗannan fannonin ba to yana da haɗari ba ƙaramin gaske ba wannan abin da an rubuce ga ƙa'idodi na malamai waɗanda na duniya kuma ba wai na najeriya kuwa na kowace mazhaba duk mazahib din da muke da su da masu rai da waɗanda suka mutu an yi ittifaki da wannan fassara qur'ani domin haka sayyidina ali yake cewa man fassara alqur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a wa in akhta'a faqad kafara wanda ya fassara qur'ani da ra'ayinsa kuma yayi daidai to yayi kure idan ya kure ko ya kafirta wannan magana ta sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu to bayan waɗannan ilmomi da muka ambata sannan akwai waɗansu ilmomi da ake waye da su kamar ilimi na aƙida na tauhidi ilimin tauhidi shi kuma yana zagaye da waɗannan domin shi ne manufa la dina bila aƙida kama anna la aqidata biduni din in ka ce ka bi Allah baka san shi ba addinin ka ruguzaje ne idan ka ce ka yarda da Allah ba za ka bauta mishi ba ƙarya kake saboda ka sai an samu waɗannan abubuwa sun haɗu to idan sun haɗu akwai wasu kewaye da su waɗanda suke ba su kai important ba kamar waɗannan da muka yi magana to in an same su malami ya kai matsayin mujtahidi zai iya tunkara ƙur'ani ba tare da ya bi ra'ayin wancan ko wancan ba don shi ma ya san ƙur'ani ɗin. zai iya solution ɗin abubuwa da yawa waɗanda za su tunkaro wannan shi ake kira faƙi wanda Allah maɗaukin sarki yake cewa ya ayyu na amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri malamai na mazhabobi da yawa sun ishtifaki cewa ulil amri abinda ake nufi da ulil amri anan humul humul ulama ta kamar da mai ada ke cewa wato wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fi eh wa yas'al al-ulama man hum المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان wato bai halatta mutum ya aikata komai sai ya san hukuncin Allah ga wannan abin komai idan bai sani ba ya je ya tambayi malamai suwaye waɗanda suke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa suwaye masu bin manzon Allah sau da kafa su ne waɗanda suke wa mutane jagoranci akan bin Allah kuma suna wa mutum kashedi mutane kashedi daga bin sawun shedan a bisa ga wannan idan muka koma muka karanci tarihin da'awoyi kamar yadda muka, sani an yi mujaddadai bayan tahiyar sahaba bayan tabi'in bayan tabi'in tabi'in in ka karanta tarihin da'awoyi za ka ga an yi mujaddadai da yawa kama imamu shafi'i wanda yana cikin tabi'in tabi'in ya zo wajen imam malik yana da shekara goma sha bakwai ya yi karatun muwaɗa a wurin imam malik imam malik ya shekara arba'in yana rubutun muwaɗa kamar yadda faɗa muku hadisan da ya tara hadisi dubu ɗari da hamsin to yana tankaɗe da rairaya ya diba wannan ya diba wannan sai dai shekara arba'in yana gyara ya sai ya gama ya komo ya editi ya ciccire wasu abubuwa in ya kare kuma ya dawo ya wasu da zai ce bai amince da su ba ya wurgi da su to imamu shafi ya je kwana goma sha abin nan kwana ashirin da tara ya har da ce muwaɗa da ka ya zauna ya karanci abin da a wurin imam malik ya wuce ya je ya samu eh, abu hanifa ya rasu allah ya ji kansa ya tarar da zufar da Muhammadu hassan da abu yusuf su ne manyan almajiran abu hanifa su ma ya yi karatu a abin da ya karanta gare su bayan ya yi haka sai ya rubuta mazhabashi ya aje imamu malik ya aje abu hanifa da almajiransa ya rubuta mazhaba tashi ta kansa domin ya kai mujtahid ya dawo yaman yana cikin karantarwa sai ya kuskure a kalmar larabci kalmar larabci guda ya yi kuskure wajen nahawu sai ya ruhe makaranta ya tashi ya bi larabawan daji masu kiwo waɗanda suke da larabci na asali wanda bai gamu da mutane alkarya ba ya shekara bakwai bai je neman ilimin fikihu ba bai je neman ilimin hadisi ba don jahilai ne amma ya je don ya gyara harshe don yadda zai karanta alkur'ani ya fahimci abin da a cikinsa ba tare da kuskure ba da ya dawo aka jarraba shi jarraba da ta same shi ya dawo masar sannan ya sake rubuta mazhaba ta biyu ya samu ta suna aljadid zaka in ka diba yana da mazhaba biyu alkadim waljadi Za ka duba cikin ka ga wata matsala sai ka zo ka tara cikin da an soke ta ya canza nazari a kanta haka imamu ahmad ibn hanbal shi ma almajirin shafi'in ne ya yi karatu a shafi shi ya karantar da buhari shi ya karantar da muslim shi ya karantar da abu dawuda Amadu ibn hanbal ya karantar da aliyu ibn madini ya karantar da baihaqi mutumin da ya haihi waɗannan mutane ya kake gani iliminsa walillahi alhamd to mu dawo nan kusa-kusa don lokacin an ce min baya da yawa akwai Sheikh usman dan fodiyo nan gida Sheikh usman dan fodiyo mutum ne wanda ya tashi gidan karatu alhamdulillah mahaifiyarsa malama ce kakarsa uwar uwarsa malama ce usman dan fodiyo ya karance shi kamin ya cika shekara ashirin da lokacin da ya shekara ashirin uku a hausa babu zauren da ya rage inda zai je ya tsuguna a koya mishi karatu malaman da suka yi zamani da shi da waɗanda suka biyo bayansa sun ba da shaidar wannan in kana son ƙarin bayani sai ka duba cikin littafin da ake kira da'watul islamiyya fi garbi afirka na sheikh hassan isa abdulzahir wani malami da ya zauna nan biyu ke ya rubuta tarihin sheikh usman dan hode da kuma da'awar musulunci a yammacin afirka to ya ishi shehu alfahari yana yiwa ka ce to ai ba mu ga littafin da shehu ya rubuta ba bai da manyan littawai bai da kaza shi yasa na zo da dan wannan dan wannan booklet wato wannan littafi littafin Sheikh Abdullahi ibn Fode ne ana kiran shi Baharul Muhidi in ka duba cikin Ida an-Nusukh fi ma akhadtu minhu min ash-shuyukh na Sheikh Abdullahi wato aza wannan kofin littafi bayanin malaman da Sheikh Abdullahi ya karatu gare su sunayen malaman da ya karatu gare su cikinsu yake cewa babban malaminsa wanda ya tarbiyantar da shi a halaƙa ya koya masa karatu ya koya masa ilmi ya sanar da shi hanyar musulunci ya sanar da shi da shi shine shehu Usman na Hodiyo to shi ya rubuta wannan ɗan karamin littafi littafin na ne da sarfu yana ɗauke da baiti dubu hudu da ɗari biyu da arba'in da biyar a gani na ko a yawon da na yi da kuma sunayen da na ji shine mahi girman littafin hau na waka a duniya littafin hau ne da sarfu kuma wannan littafi a nan Zariya, yanzu magana da aka yi a nan Zariya da sakkwato da gwandu yadda kasa ana karantar da ahadari haka ake karantar da shi to ba ni tsammanin mutumin da ya haifi kamar wannan za a iya kiyasta yawan karatunsa shi ne shehu usman dan hodiyo shi ya haifi wannan malam abdullahi ya rubuta tafsirin qur'ani guda uku ya rubuta diya utawil ya dawo ya ce wannan diya utawil ya wa mutanen ƙasar sudan wato baka fata nauyi sai ya dawo ya rubuta wani kifayatu a fa'is sudani wanda zai zai 'Ramna nan malamai na ƙasar baka fata sannan ya rubuta nailu su'uli min tafasirin rasul shi ko kamar durrul mansur yake yana tafsirin qur'ani da hadisin manzon Allah wanda shi yanzu ba a samu buga shi ba ya rubuta littafai na sarhu banda wannan kamar hisnul rasin yayi talhisin hisnul rasin sannan duk wani fanni wanda aka rayu ana karatu a cikinsa Sheikh Abdullahi bin Fode ya rubuta wani littafi a cikinsa ko mun samu ko ba mu samu ba sannan mu gangara mu je Iran wajen al'imam al-Khumaini rahimahullah imam Khumain wato ya yi karatu a Iran suna da wani tsarin karatu wanda suke kira karatun Hausa. hauza wato wannan karatun Hausa, 'yan sakandare din Hausa. a yanzu ni kiyasawa da nake su a daidai da manyan malamanmu na Najeriya Yan sakandare na Hausa to imamu Khomeini bakin abin da ake karantarwa a Hausa ya karance shi ya kai matsayin mushtahidi yana da shekara 25 da haihuwa daga shekara 25 da ya kai ga wannan matsayi inda ya wuce wani malami a iran ya ce mai jahili sannan ya fara dawa tun daga shekara 25 imamu yana ƙoƙarin gwagwarmaya tabbatar da kalmar musulunci har an ka shekara 40 in ka hada waɗancan sun zama nawa sun zama 65 to sannan gwagwarmaya ta yi kamari tsakanin hijira zuwa iraki zuwa turkiya zuwa kuwait an ka shahe waɗannan shekara bakwai sun zama saba'in da biyu sa'ana an ka kafa daula da aka kafa daula ya dawo iran ya shekara takwas bayan kafa daula bayan daular ta zauna akwai 'yan wasu shekaru nan tsakani su ne shekara biyar waɗanda aka yi na ana na ana na ana nan su ne shekaru tamanin da biyar Allah ya karɓe shi zuwa rahamarsa daga cikin aikin imam mu duba rayuwar Mustapha. Mustapha yaro ne wanda ina ganin shekarunsa ko 25 ne lokacin da ya rasu. Amma ya fara tafsiri shine almajiri na farko na imamu. Ya fara rubutun tafsirin alkur'ani ya yi fatiha da ayoyi kaɗan cikin bakara ya yi bolon uku mujalladi uku kowane kuma girmansa ya yi wannan abin nan mujalladi uku sannan aka kashe shi a iraki ba imamu ɗin ba ɗansa ya fara tafsirin alkur'ani ya yi tafsirin fatiha da wasu ayoyi ban rike ayoyin ba amma dai ayoyin sun ɗan haura goma ko goma sha na ya yi mujalladi uku na tafsiri na so da an bari ya gama muga irin girma alkur'ani to na kawo misali da waɗannan mutane biyu domin wannan yana kusa da mu wannan kuma ya yi zamani da mu ba mu yi zamani da shehu usman dan hodiyo ba amma nan ƙasa ya yi zamani imamu kuma mun yi zamani da shi don ina jin kila duk da muke zaune nan bisa teburin nan ba wanda bai huska da imamu badani da malam nan da ina jin har malam Muhammad Ture shi ma ina jin ya gan shi yana da ransa ba a hoto ba saboda haka mun yi zamani da shi ya yi magana da yaren farisanci mun saurari magana an fassara ta da larabci mun karanta saboda haka a takaice wannan shine malam wannan shine malam kuma wannan shine malam wanda aka ce shi aka bar ma amana ta wannan addini bayan tahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shesa da yawa shekarun da suka wuce nukan yi wa kaina kuka ba wai nukan yi wa kowa ba nukan yi don kaina nake cewa da Allah ya sa na fahimci yadda rayuwar musulunci take tun kamin in fara da'awa to da ban fara ba don ban cancanta in yi ba to amma kuma tunda na fara ba dama in bari don haka nake ta kubce-kubce yanzu haka maganar da ake yi ina fatar daga nan zuwa wata guda in Allah ya yarda in dai Allah bai karbi raina ba zan so makaratu a zaria na riga na shirya da malamai na don suna nan na gaya muku gudu na yi ina cikin karatun ne gudu kuma aka yi rashin arziki ba wanda ya dawo da ni ko na yi rashin arziki dan ni ne rashin arzikin ba wanda ya dawo da ni don lokacin da ni zo zaria 1973 da a ce ina na har yanzu da Allah ɗaya sai inda ni kai to sai na kasa sai na gudu na zan kamar na zan abdon abiqon kenan na gudu to amma ina yanzu hankali ya fara zomin. na gane abin da ni da bai daidai ba ina so in dawo in gyara zan dawo in sha Allah in ci gaba ina fatan na roƙonku ku taimake ni da addu'a Allah ya cika min wannan niyyatawa to bayan wannan